za mu tashi الفصل الثالث بضم عشر الفصل الثالث عشر في توحيد العبادة وتوفصل na goma sha uku wanda ike magana fi tauhidil ibada kaɗaituwan Allah wajen bautatawa wannan tauhidul ibada ga duk masu karanta littattafan tauhidi za ga ya yi kama da tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine tauhidul ibada tauhidul ibada shine tauhidul uluhiyya amma nan malam sai ya raba shi biyu in ba manta ba mun gabatar da tauhidul uluhiyya a baya can ga nan kuma sai zo tauhidul ibada ga duk mai bin littafin ya san mun yi magana ainihin tauhidul ibada tauhidul uluhiyya idan aka kira tauhidin da tauhidul uluhiyya ana dangana shi ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah shine al-ilah al dama ibada ma'ananta ƙasƙantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala wajen yin abin da ya ce barin abin da ya hana tare da san shi da girmama shi in an kira shi tauhidul ibada dangana shi ne zuwa ga bayi su masu ba tauhidin bayi wanda Allah ya bautar da su da wannan tauhidin din da kan za ka sun kira tauhidul ibada kwan kira shi tauhidul uluhiyya in an raba ma za ga ayoyin kusan da suke nan suna shiga cikin can ba ga babin din ka koma ba za ga akwai tauhidul uluhiyya ga shi kuma ya kara tauhidul ibada wannan tauhidul ibada ibada kamar yadda malamai suka arrafa ta kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina يؤمن المسلم والمسلمة بألوهية الله تعالى musulmi da musulma duk suna gaskatar da bautan Allah tabaraka wa ta'ala ko bautatarwar Allah tabaraka wa ta'ala ga halittun farko da na ƙarshe Allah ta'ala ya tsora masu bauta wanda wajibinsu ne su bayar da ita wa rububiyatihi da kuma sun yi imani da aikace-aikacen Allah ta'ala li jami'il alamin ga dukkan halitta shi ya halitta su shi ke tafiyar da su shi ke ciyar da su shi ke shayar da su shi ke tsora musu shi ke sauke musu abin da ya tsora musu ya zama dole a kansu abin da ya sauke musu kuma ya sauka wa annahu shi Allah nan tabaraka wa ta'ala la ilaha ghairu ba wani abun bautawa in ba shi ba duk abun da aka bautawa ba Allah ba babu shakka ne wala rabba siwahu ba wani mai reno mai halittawa mai kashewa mai rayawa mai ba da umarni sai shi ana lahul khalqu wal amru فلذا huwa. يخص الله تعالى بكل العبادات wannan ya sa musulmi da musulma a ciki suke ware Allah da duk wata bauta suke kaɗe ta gare shi alati shara'aha li ibadihi wanda Allah ya tsara wannan bauta ya yanka ta gabayinsa Wata ta'abbadahum biha ya bautar da su da yin wannan bautan ولا يصرف منها شيئا لغير الله تعالى baya juyar da wani abu daga cikin wannan bauta ga wani Allah tabaraka wa ta'ala za ka tadda musulmi duk Allah yake fa'ida sa'ala sa'ala Allah in ya tashi roƙo Allah yake roƙo don shi kaɗai ne zai ya fitar da shi a abin da yake cikinsa nan ake samun mawarwara ta ƙarshe wai da sta'ana ista'ana billah idan ya nemi taimako yakan nemi taimako ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ya ka lura kullum mutum sai ya tsaya ya tabbatar da wannan tauhidi a gaban Allah zai tsaya ya yabi Allah ya madda Allah ya yabi Allah ya Allah sannan ya alwashi a gaban Allah tabbatarwa Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daga nan bayan ya tabbatar da wannan shimfiɗa shikenan sai roƙi Allah ihdina sirat al-mustaqim wa idza nazara la yanzuru li ghairi Allah in yayi alwashi baya yin alwashi ga wani Allah فلله وحده جميع أعماله الباطنة من خوف ورجاء وإنابة ومحبة وتعظيم وتوكل wato na Allah ne saboda Allah yake shi kaɗan Allah dukkan ayyukansa na daɗi ne irin su tsoro bai tsoron kowa sai Allah saboda haka nan ba ka samu mai tauhidi munafiki a cikinsu duk wanda ke da tauhidi ba zai iya munafunci ba amma har za ka iya saduwa da wani da fiska wancan da fiska tabbas baka da tauhidi musamman tauhidin ibada don kana tsoron wani tun da munafiki matsalaci ne bai iya ka da abin da yake zuciyarsa zai iya zama gabanka ya fi kowa marairaita da sadda kai kuma in ya tashi ya zage ka kaga matsoraci ne da ya isa ɗa sai zage ka a gabanka saboda kanin ba a samun ainihin mai tauhidi munafiki mai tsoro Allah kaɗai yake tsoro don shi ke da wuta shi ke da aljanna waraja ina fata ga Allah donan duka aiki ne na ɓoye wa ina ba haka ina komawa ga Allah wa mahabba da soyayyarsa wa ta'azimin da girmamawa wa tawakkulin da dogaro wayannan duka ayyuka ne na ɓoye كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة وانا الباطنة كنا الباطنة تند أيك نقويسون وإنا خوف رجاء إنابة محبة تعظيم توكل وغيرها هذه أعمال باطنة قلبية والظاهرة أقول أي كان ظاهري نبين من صلاتي na sallah wa siyamin da azumi wa hajjin da irin su hajji wa jihadin da jihadi sannan kuma ina yin su duka bai ɗaukan sallah da azumi da hajji ikyali jihadi tare suke tafiya tau amani ne ɗaya bai cika an ba tare da ɗaya ba وذلك لأدل للأدلة النقلية والعقلية الآتية wannan don saboda hujjoji da aka nakalo aka ɗaɗɗauko daga alƙur'ani aka ɗaɗɗauko daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hujjoji na hankali wanda mutum zai amfani da hankalinsa ya gane al'adilatun naqaliyya amruhu ta'ala bidhalika fi qawlihi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da wannan tauhidi inda yake cewa la ilaha illa ana fa'budni babu wani abun bautawan gaskiya sai ne ka bauta min ni kaɗai ya kai ɗan adam kada ka tara ni da kowa tunda babu abun bautawa na gaskiya wanda ya dace a bauta masa duk abun da aka bauta masa an bauta masa ne akan ƙarya saboda menene bai da sama bai da ƙasa bai da halitta bai azurtawa bai talautawa bai kashewa bai rayawa akan me za a bauta masa an bauta masa ba akan ya cancanta ba babu abun bautawa akan ya cancanta sai Allah shi kadai don shi ya halitta shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke ɗagawa shi ke saukewa taha aya ta goma sha hudu wa fi qawlihi وإيايا فارهبون متعي ذاك جدوله فارهبون إيايا وإيايا فارهبون متعي ذاك جدوله بندونينا باب أدون أولو أدوني نافع الله كاكو دولم تزوني باكي ده دولم تزوني بسكا ده إن دي مؤمنين وفي قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا متانيكو بوتا وأبنجزنكو شكا إيه wanda ba shi da abokin tarayya a gare shi allazi khalaqakum wanda shi ya halitta ku rabbukum allazi khalaqakum mai renanku mai mulkin ku mai ku mai tsora ku mai sauke ku wanda shi ya halitta ku kuna bota masa da dan ya cancanta wallazina min qablikum wanda shi ya halitta wa'inda suke kafin ku la'allakum tattaqun don ku ji tsoron Allah don ku yi abin da yake alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha wanda shi ya sanya maku ƙasa shimfiɗa ko tamkar shimfiɗa ko alhali ga tana shimfiɗe ku ci ku sha ku noma ta ku sarrafa ta ku toni duwatsun da ke ciki ku yi amfanin ruwan da ke ciki ku ci dabbobin da ke kai ku ci ciyayin da ke kai dabbobin ku su ci wasama abina'a ya sanya muku sama ginan nan tamkar gini wa an zala minas sama ina'a ya saukar da ruwa daga sama فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات فأخرج من الثمرات الله يا فتر دقا أن إتاتوا به دوانا الوان رزقا لكم أبنت قريكو وداتوا قريكو فلا تجعلوا لله أندادا كذا كثنيا والله كيشيا وأنتم تعلمون كنكو البقرة وفي قوله تعالى فاعلم annahu la ilaha illallah ku yi sani ko kai sani ka san Allah ya halitta sama ya halitta ƙasa ya sanya alatun da ke ciki shi ke da duniya shi ke da lahira shi ke da halitta sannan babu abun bautawa akan ya cancanta sai shi kadai wa fi qawlihi azza wa jal fasta'id billah إنه هو السميع العليم كنيمي الله تيمكو فاستعذ بالله إنه يعني المولى عز وجل هو السميع العليم شيك ميميجي شيء جني ليس مثلي فصلت آية دشدا وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون تكون توحيد أبوان نبوء الباطنة ga Allah ne kadai za ku dogara in kun kasance masu fata ga Allah ne kawai mu'mine fal yatawakkal al mu'minuna ala Allah wal yatawakkal al mu'minuna ala Allah masu imani ku dogara ga Allah wa ala Allah bisa ga Allah ne fal yatawakkal al mu'minun masu imani ke dogaro lamba na biyu ikhbaruhu ta'ala an dalika labartawan Allah tabaraka wa ta'ala game da wannan ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Ubangiji ce wa laqad ba'athna haqiqa ba'athna rasulan mun aiko manzo fi kulli umma a kowace al'umma babu al'umma da ba aiko mata manzo ba an ibudullaha da ku bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a gare shi wastanibu tagut ku kaura cewa duk wani tagutu kamar wannan tagutu aya suratul nahl aya ta 46 wa fi qawlihi faman yakfur bit tagut duk wanda ya yanke ya butulce wa tagutu wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wannan shi yayi riko da igiya mai ƙarfi. mai aminci wanda lahu fi sama laha babu yankewa gare ta in muka duba aya ta farko a ne ibudullah wacce ne bittagu aya ta biyu man yakfur bittagut wa yu'min billah me ne dagutu dagutu malamai na cewa kullu ma ubida min dunillahi min ma'budin aw masbu'in aw muta'in duk abin da aka bautawa ba Allah ba ana ce masa ɗagutu duk abin da ya sa mutum ya saki hanyar Allah duk abin da ya dalilin mutum ya bar hanyar Allah sunan shi ɗagutu kowanne irin abu ne in aikin ka ya raba ka da addinin Allah ga aikin ya zama ma ɗagutunka in wani kake gani ya raba ka in baban ka ya raba ka da Allah baban har kai da ya raba ka da Allah baban ya zama ɗagutunka duk abin da ya dalilin ya raba ka da Allah sunan shi ɗagutu sai aka ba da manya guda uku millatu bo'in wanda ake wada'a mata bo'in ake binsa wanda ake bi kila za iya kasuwa kamar kashi uku matabo maboka wa imma sahiri wa imma mugun malami wannan suna kake musu matabu su suke ba da umarni boka ya halatta ma ko ya haramta ma sai ce in kai kaza kaza zai same ka ka yadda haka in ka bar kaza za ka yi karo da kaza ka yadda ka haka ka gina gida bokan kai ce in ka tare a cikin mutuwa za ka yi ka ba ka tare ba ka zan mushriki ka zan arnai sallaka da azuminka da zakkanka ba su amfana ma kawai ba ko ainihin yi ba ka sa'an kai kaza ko ya ce in kana kaza ba za a kama ka ba ko in ka yi kaza tsora ka dai kan wani abu haza mata boka haka sahib boka shine wanda ke amfani da aljanu haka mai sihiri mai sihiri ma kusan kariban min bokan kusa yake da ainihin shi wancan kahin din gashi ko yanzu kusan da baki da tana hannun bokaye don su ne malaman kasa wanda suke da asiri wanda suke da kaba sannan na ukunsu dai a wannan matabo malamai wanda suke karkatar da mutane su raba su da tsarin Allah su dinga lankwasa ayoyi a kira su kafafen watsa labarai ko jaridu ko su tara jama'a suna lankwasa ayoyin Allah wannan kake musu mugaye malamai wa'annan duka dagutu ne wanda ya yarda da abin da suka faɗi ya yarda da dagutu ne bautan dagutu su kuma tsawage shine wanda malamai suka yi cewa masabo aw sai fi ghairi ta'atillah wannan ma'abudu kai afwan au ma'abud wanda ake bautawa wannan wanda aka bauta masa a galabiya zai iya kasance kila jamid ne ma irin gunki ko shehi ko imami kusan za su iya koma haka sai dai bayan ya mutu in ya mutu ya zama ma'abudu in yana rayu ya zama can ainihin masabu'u ne amma in ya mutu wato za mu iya cewa kabari kenan irin kaburbura da aka je a dinga hurwa a kai a dinga ebo kafar a dinga zagayawa a yi dawafi a yi sallah a jiki a duk dai kamar yadda gudatun sufa yakan yi da ainihin shi'a da waɗanda suke kwaikwayo da irin jama'a su irin ƙungiyar jahiliya wannan shine ma'abu min dunillahi ba wai lata kaɗai ba uzza kaɗai ba ka je ka binciki tarihin lata mutum ne ka nemi uzza mata ce haka nan manatan ko ka ɗauko na asali tun na zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam su ya gufa ya uka da nasaru wayannan duka mutane ne ta ake ce musu ba abu wancan matabo suna raye bokaye ne muyagun malamai shehinnai ainihin masu ƙaryan waliyan ƙarya wannan su ne mata bu'ai amma ma ma'abud wanda ya riga ya mutu ko a ce misalin wata ice ce ko wani ginshiƙi ne ko wani ruwa ne ko wani menene dai wannan shi da ake ce masa ma'abud ko kabari sai na ƙarshen aumuta eh. duk tafiyan ne na ce ƙariba ne wannan matabo'u nan muna ma'abudu ma'abudu ma mun gama da shi haka sai ainihin motaa muta'a shi ya shafi gwamnati gwamnatin da take shari'a ba da abin da Allah ya saukar ba ɗagutu ce wanda suka shiga cikin sun shiga cikin ɗagutu sawa'un sai dai za duba da wata irin manufa suke ciki wannan Allahu hasibuhum amma duk shari'ar da aka yi ta ba da abin da Allah ya saukar ba wannan shari'a ta ta ce ta gargajiya ce kuma jahiliya ce saboda haka nan wannan su ake ce musu dagutu sai isa wannan aikin kowanne annabi da aka aiko ba kan ya yazo ke magana ba ina magana ne akan uluhiyya tun adamu alaihi salatu wassalam ko kace tun annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi abinda aka turo sa su gusar kenan wannan abin guda uku sauran sai suka biyo baya anan su gusar da tsagutu su yi umarni da bauta Allah sai kadai a bar tsagutu a ibudu wala kada ba suna fi kulli ummatin rasulan an ne ibudullah kaga illallahu kenan واجتنب la ilaha إله كنت أكاديمي ne da takai aka samu ta kowanne annabi tsabutun nan shi ya zo ya yaka ya zo ya yaki bokaye ya yaƙi ainihin masu sihiri ya yaki karkatattu matsafa haka nan ya zo ya yaki waɗanda ake bauwa masu bautan wani Allah hakan nan ya zo ya yaƙi duk wani tsari da ake gudanar da shi a doron duniyan nan sauradun su suka suka yi ɗagutu za ka fassara malik kenan wannan fassara ibn qayyim al kenan wannan fassara ibn ibn kenan shine fassarar kowanne mutumin kirki a duniya cewar ainihin at-tagutu ko yara raka je ka samu kullu ma da. min dunillah min in ka dan haka kaddama ka ce min matabu'in aw ma'budin aw muta'a daban-daban suke ba wai abu ɗaya ne ba in ka tashi fasara ka ce ne kusan duk kalmomin ma'ana su ɗaya daban-daban ne ba ɗaya bane matabo wannan yana da rai bokaye irin masu zuwa wurin bokayen nan da masu zuwa wurin masu tsihirin nan da masu zuwa wurin yan duban nan waɗanda sukan canza masu suna su ce musu malamai Allah yanzu ya sun canza salo za ka samu kila ma bokan ya fi ga littafi dai na samun kuɗin banza kujeru su ake ba kujeru sai su ke rabar da kujeru kayan shi ba a aunawa saboda haka nan littafi kowanne irin littafi zai so shi cika ɗakin sai zauna a tsakiya mata da ta zo ta ce ta ga wani babban malami ɗakin su duk littafi akwai bokan da duk kusan kafan nan bai da babu jihar da bai da kafa bai da shi wani ka kana iya kwana uku kafin ka gani kamar yadda suka ce wanda don raina hankali har da yake da yake karya yake nunawa har kiran shi aka kafa watsa labarai yi shari'a da aljanu yace yawa Allah wasika yana na ana yawa duk kusan ana sallo babu yadda za a daina bai da gasa ya kuma jefe sai ido kowanne kare da doki ya bin daga dama ce wannan bokan suke da kasan mu da irin kasan mu sai wanda hali yayi wa matabu wa ma'budu kuwa wannan ga sunan sun barkatai kaburbura ne na shehinnai da duwatsu wasu itatuwa wasu kaza muta'a kuwa tsari ba na tsarin Allah ba ne mota hmm. a dole wannan karatun makaranta ka yi ƙoƙari ka zo da mutum dubu ɗaya kowa ya zo da mutum dubu ɗaya mutane mu gaya masa ko a kawo da shi ko a san abin yi shi ne kawai in ka shirya tu karantarwa za a tafi yanzu aikin da ke gaban ka ka ɗauki min hajjul muslim ka koma unguwan ba wani zai yi ba dukka za mu dunnan muna da alhaki a kai illahurin duk wanda ya rasu a nan sai an tambaye shi hukunci da aka yi da constitution ba wanda aka fasa a kai ba wanda aka kwarrana ba wanda aka karya ba wanda aka rafaya ba wanda aka ɗaure to karya ne tare da su muke tafiya. dan daga da haka da ka fara ji an rataya ne an bulle duk wanda ka ji sun buge karshen ta akan kuɗi suka rikici duk wanda ka ji an kashe a yanzu akan kuɗi aka rikici amma ba akan isan musu da addini ba ba a ma nuna musu addini yake bukata ba wai suwa ma suka ganin tukuna a tsaya a karantar da addinin tukuna yanzu ana bukatan illahirin wanda ke cikin masallacin nan namiji ko mace kowa ya dukkufa je karantar da wanda zai karanta mata su haifo irin su da bin lulidi su samo attajirai irin su Abdurrahman bin a'u su samo adalan shugabanni irin su Umar bin Al-Khattab su zo da mayaka masu dubara irin su amur bin Al-As su da marasa tsoro irin su hajjaji bin yusuf sakafi a tattaro irin wayannan. sannan su kuma maza su sa musu irin imanin su ka gani in a nuna su da yatsa in baka ga dole ƙarya ta bata ba lokacin nan zaka iya karanta ja alhaq wa zahaqal batil amma yanzu jabini da mu duka mace muke ta bakin mai ma za ka danta lidinin lahi ne in ka duba da za ka yi guda guda sai ka iske wato marasa amfani a cikin nan su suka fi yawa marasa amfani wanda mutuwan su ya fi alheri ta inda za ka iske a galabiyan mu nan in mutum ya mutu bai da wani amfani dama ba abin da yake tsinana musulunci ta inda ka zo ba ka zo ba a san ka zo ba a san ba ka zo ba to kaga baka da amfani ya kamata inda ba a ganka ba akwai inda kake tare da shi lallai sai an neme ka to idan ku ne za a tarkata a tafi tare ba za a tafi tare da yan kallo ba tilas kowa sai ya sa hannunsa ya tura kuma wanda ake tafiya da shi wanda yake aikin nan ba wani ne zai ce wane ya cancanci yabo wane ya cancanci yabo ba a'a ubangiji ne daga can zai faɗi shi ya san mai masa aiki shi ya san 'yan kallon amma shi ma ɗan kallon ya san kanshi dole sai an yi aiki tukuru sai dukiya ta shigo ciki sai rai ya shigo ciki sai an ba da lokaci an karantar da addinin Allah sai an ba da kuɗi an gina inda za a karantar da addinin Allah tilas masu ilimi su ba da ilimin ɗin kuma tatacce su tsaya su gano me ake so in ka tashi tafiya karatun ba zuga za ka karanto ba ba gaddama za ka karanto ba aiki za ka karanto ba a cin nasara da gaddama kai dogo ne ba ka da hankali kai ma gajere ne wawa kake mugu kake ba wannan zai fitar da mu ba aiki zai fitar da mu me kai me nai nawa ka bayar nawa na bayar wa ka karantar wa na karantar kowa akalla ya samu mutum goma lafiyu waɗanda sun samu imani sosai ba wai auki kana da ɗalibi kaza da suwaye masu rai wanda za ka ce wani je kai kaza wani bar kaza wani kai kaza wanda banda wanda kuka ka harare shi sau biyu sau uku ya ɗauke littafin sai to daga yau ban ƙara zuwa ta hau ka sami shi ba abin da koya takki ka haɗa a gaban ka ake ne tuku kuma a kanmu kowa shirya abin da zai je gaya wa Allah dole za a tambayi mu mai muka yi wa addinin Allah a yau don addinin na hannun mu nan ne mafara nan ne za ana min aina nabda ko wani min ji sunan mai wani littafi nabda min at-tauhid bihi bada a rasulullah da shi annabi ya fara ya girka mutane ta inda in yace je ka shiga wuta zai shiga wuta ya fifita son musulunci da yana kin kafirci irin yadda yake kin arata ina kin kafirci sama da yadda yake kin arata ya masa taya a wuta da za ka ba shi zaɓi a kan a ma taya a sa wuta ko za ka kafirta zai ce a ya min taya a sa sutura sa wuta don kuma kafirci to ka san wannan zai bari a ruguza din? kana ga wannan zai raba filaye ya ebi filin makarantar boko tukuna bai ebi filin masallaci ba kaza kana jin zai nemi inda za a haddace ilimin injiniya kafin ya ebi wurin da za a haddace ilimin alkur'ani in ka iya sana'a baka da addini wannan tahawur za ka kasance muhawir mutahawir halaka mutu halakakke mutum zai zama dole addini shine martaba na farko manufa na farko tukuna sannan duk abin da zai biyo baya biyo baya saboda kanin muna da aiki a islamiyoyi muna da aiki a masallatai wurin sallah na nema ya gagara saboda haka nan wannan shine dagutu shi isa kowanne annabi da aka aiko aikinsa gusar da wa'annan abubuwan guda uku daban-daban suke ma'abudin daban matabo'in daban muta'in daban wa'inan su suka taru suka yi tsagutu shine tarifin tsagutu ta'rifan jami'an mani'an kani'an muƙuni'an don haka ma Allah ya faɗi wata aya ike faman ya fur bitaguti ka duba duk wanda yanke da tsagutu nan bai bi ɗaya daga cikinsu ba bai kasance cikin ainihin buwai ba bai bi bai zama ainihin wancan ba bai bi wancan ba abudu ba bai yi mutu'in ba fi ghairi ta'atillahi ba ya yanke da su wa yu'min billah ya mai da gwamnati wa Allah ya karɓo ta daga hannun 'yan fashi wanda suka yi wa Allah fashi ya dawo da mulki inda yake faqad istamsaka bil wasu wusqa wannan ne kadai yayi riko da igiya amintatta duk sauran tashar daji ne don fi sama laha babu yankewa gare ta ko da ran mutum aka tsiyaya ta kan haka aljanna zai wuce kai da mutum ya samu martabar da za a kashe shi ma ya huta da ya huta da wannan masifan da ake ciki wanda kullum kwanan duniya ɓace ne kake gani in ka fita nan da nan ba ka taka taku dubu ɗaya sai ka ga abin da zai ɓata ma dai in kana da zuciya sai ka kusa kuka ba a magana ka shiga kasuwa ba a magana ka je tashar mota ba a magana ka je tashar jirgin sama ba a magana ka shiga ofis din masu ofis ba a magana aikin hajji nan in zaka je sai ka ga abin da zai bata ma dai. sai ka ga sabon Allah inda aka saba wa aya shehu nai na kallo interview na in zama interview form din hajjin karshen tan an je sai a bawa yarinya yarinyar su ita ce mai raba fom ɗin ko takardar kaza ɗin ba hijabi balle niƙari ta fa jambaki tukun tana zaune alhaji ne sunanka ta miƙa ma fom ɗin ta cika je ka cika ka kasan sharin fom ko ka iya yaren baka san irin makalabutu makalabutun da aka yi ba bai kuwa dole ka riƙe fom ɗin kai yi sukurin in ta ganka da gemu ta ga ta rage ta yi tsaki ta kalle yan uwanta tukuna sai irin wa'annan hawa in suka je aikin hajji ma me za su yi so kai ki yanzu wannan zuci ake son mutum wuce kafan bai iya ba yarinya karama ta dinga daka matsawa in ta ga an abin nan ɗinka to kila a ofishin akwai yaron ka tukun in akwai yaron ka a ofishin ana karace a ba zai yiwu ba wani ne sararar zai karɓi fom ɗin malam ne ya ka ice kaza mm, anguwanku kaza sunan sarkin anguwanku in ka ce ban sani ba daga wace anguwa kake kaza nake wato sunan shi kaza mm, menene ɗinku kaza shekarun kafa ban sani ba na manta kwatanta kawai ka faɗi haka zai duk ƙarerin ya cika masu in ku ba haka ba sai barka da wata yarinyar ta gama ma mutunci tukuna kuma wai duk musulunci ne haka da ta wannan irin jigulgulan ka yi kai ba ka ce ka fara zuwa hajjin ba kila an kuɗin ka ne na halal ka tara ka biya kana so ka sauke farilla don rukuni ne daga cikin rukunai guda biyar to shi ma ya rugurguje sabon da aliyai saboda haka nan fa ya kafar bi tawo don haka dole tsarin dagutu ba yadda za a yi a samun hmm? saboda haka kana kana masakil din suke kai dai kawai ai ta tafiya ai ta tafiya muddin ba a gusar da dagutu ba to haka za mu ci gaba da zama cikin wulakanci cikin kaskanci wannan ne ake cewa zamani zai zo mutum in yi ga wanda ke cikin kabari ya dinga murna ina ma shine a ciki to ina jin kila ba wuya ne mutane za su gai ba kaskanta ne zai janyo da mutuwa ga da alheri ba wanda za ka tago ku zo mu gyara wannan kowa ka taba sai ce ai abun sai a basu da Allah sai dai Allah ya gyara sai dai Allah ya gyara karafa ne sai dai Allah Allah ne zai sauko zai gyara me fa'idan Allah ce in tansurullah yansurukum to me aikin ku a'a mu aikin mu mu shigo duk inda babu inda mu yi sallah mu yi azumi shikenan wannan ne zai fitar da mu amma magana a gyara irin wannan fasadin babu zamani ne babu mai girma sai fasiki sai dan iska ake wala waladari idan kowa san ka tare ka tare leto kowa zai dinga kewaye maka amma dai kana da ɗan kawaici kawaici kana ɗan gefe gefe to shi kenan za a yi ɗaga ka aima yadda yadda aima fata fata aima kagen da ake so abin da mutane ke bukata kai ma ka fito ku ya sai ka daka da su ku taru ku lalace in ka gane ka tafi inda za ka je albakara sun da ba man yakfur bi tagu duk wanda ya bara'a ya yanke wannan tagutu ويؤمن بالله إيماني دا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى شي يريكو دا إجياء أمين تتا إتكا إذا فت الله كد شيزوا الجنة لن تصام لها أنك بيت باتها إنك يواتفكم هدو دا الله وفي قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني وما أرسلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من رسول ban taba aiko wani manzo ba kowanne irin manzo a duk inda ka sani da larabe ko ba Isra'ili ko baki ko fari a kowanne kafa min qablika kafin ka ya muhammad abun gamamme ne illa nuhi ilai sai da muka aiko zuwa gare shi wannan ke nuna ma addinin annabawa guda ɗaya ne tun da ake addini a duniya ɗaya ake ba a yi addinai da yawa ba ɗaya ne addini ake jaddada shi na haiko da wancan sai a karɓi wannan ilaihi annahu la ilaha illa ana cewar ba abin bautawan gaskiya sai ni ne saboda haka nan ku kaɗai ta ni da bauta al'ambiya aya ta ashirin da biyar wa fi qawlihi ta'ala a faɗin Allah قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل كفتا مثل يا جكادا الله أفغير الله ينزوني الله تأمروني ذاك أمرتني أعبد أم بوتا ونن الله ذاك أمرتني أم بوتا مثلا kaman da wannan abu ba zai taɓa aukuwa ba sai gashi yanzu mutane suna kira da mai kere da mai taura da mai ainihin mai ake oktabota mai kwana shida wai duk za su haɗu wuri guda ɗaya duk addinin su da wannan shi ne kamata ga masu afa gairar Allah ta ne a abuda wani Allah za ku umarci ni bautawa ayyuhal jahiluna ya ku wawaye az-zumar aya 64 da hudu qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kullum mutum zai wannan alkawari a gaban Allah haka saboda haka nan Allah sai ka je ka duba yanzu ka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ka je ka duba wa kake bautawa ko an ɗauka sallah ita ce ɗai bautawa aglabiyan mutane sai ka tarar da mu wallahi ubbadu naira kuma annabi na ta ta'isa abdul dinar wa ta'isa abdul dirham wa ta'isa abdul khamila wa ta'isa abdul khamisa bawan zinari ya halaka bawan dirhami ya halaka bawan dala ya halaka bawan ɗinki ya halaka bawan shimfiɗa ya tabe ya yi asaran zuwa duniya aikin ka gyara kujerun ɗaki fenti wa ɗaki kyale-kyale wa ɗaki in ka samu abun fenti abinci da abin sha za a iya zaman lafiya da kai an yi daidai in ku baka samu nau'in nan ba su fito ba to fa dole ka koma sai koma gefe kai sharri ba a tafiya daidai ba wani abu ne rashin tafiya daidai din ba baka samu ba da ka samu da ka ce daidai ake tafiya sako wannan ta isa wanta ka sake in an ce ana yi da shi ya shiru in aka ce ba a yi da shi to falalle nan ne za ka ji ya shigo ta can ya fito ta nan ya soko ta nan ya kwaɗo ta can ya raɗo ta nan ana ce masa wani to kai hakuri zo mana mu tafi ai dama abun naku ne duk rikicin da muke mu samu muku ne ina shiga za ka ji laƙwas yadda kasan suga ya fada a cikin ruwa ya narke ya zama su kila ƙwandama na asali ƙwandama ainihin kilabu din aladun afalin sun fi shi dan dama dama musamman irin wanda suke shiga daga bayan nan in shiga sai ya narke ya larbe ya lalace sama da na farkon kuma mutane na yadda ka san guba kayan su haka yake kana tabawa ku tana harbar ka daya guban ma guba ce malamai da dama sun faɗi guba ce in dai ku za ka sha in za ka taɓa kayan su ka fita to ko za ka sha guba ka rayu za ka sha guba ka rayu akwai bambanci tsakanin su yi aiki wa addini da tsakanin su ma aiki wannan addini Allah kan taimaki addininsa walau bin rajulil fajiri amma kai kuwa ma'amurin bi aklil halali muddin ka taɓa kayan su to ku guba ce guba ku duk mutumin da ya sha guba zai tafi lahira ba a gani ba bayan Allah wani durin da ɗan uwansa ya hau kujerar mulki daga ran nan zai ce masa to kaɗan kai ƙara zuwa gidana ni ma kuma ana ba su ƙara zuwa gidanka duk a ran wali fa daga cikin waliyan duniya na shugabanni wanda ba a taɓa irinsa ba bayan ainihin halifofin manzon Allah ran da ya hau mulki abokinsa abin abinda ya aika masa ya aiko da abokinsa har yanzu ban ji ce komai ba baka ziyarce ni ba yake ce ai kai yanzu ba mai kaunan ka sai dan iska Umar bin Abdul Aziz ba mai kaunan ka har zaje ma fata sai dai lalata ce kai kai nisa dole sai dai ce to yanzu abu ka taimaka min da nasiha rubuto min nasiha ce ni kan bazan taka gidanka ba kai ku nema kake a ne ka gidan har kila ma barazana da kake yi kila da gidan ka shiga ka sake shiga ba a yi maka iso kai ko kana da oktabo ɗanka ƙarshen ta oktobo ɗanka na tattara irin wa'inan adiresosi ne tsoron ka daɗe a bamu nan ban ma ka haddace ta wannan ka haddace ta wannan shirye kake kowa matsala ta same ka kai ba ka baka imani da Allah ba da suka yi imani su za su fitar da kai a jahannama ba ya yi shuru ya to gaskiya ka kai malami daga yau na naɗa ka eriyar ƙafafa gaba duk inda ga ana ɓarna ka canza ice ni kuma daga yau na cire kaina me yasa yake ina bukatan wanda ya naɗa ni bai sani aiki ba ba zai ainihin abin nan dina ba ba zai cire ni ba kai ko ka naɗa ni ran da muka bata kila na bi ta kan yayanka ko ta kan gaba din gaba ka cire ni Allah nake wa aikin wanda ya naɗa ni ba cire ni yake ce masa to shi kenan abinda za a kake kai abinda kake so da tije abinda za a yanzu ka nemi taimako da za a agaza maka la Allah kana da bukatan kuɗi kana da bukatan kaza kaza kullun kana faratan su kenan sai ce eh, gaskiya ina da bukata dan Allah ka bani wayan azra'il ba azra'il ba maliku buga masa ta inda in naje lahira ya san ni ne ba zai sa ni a wuta ba ko an ce a kama ne zuwa wuta sai ce mm, mm, wannan ya fi ƙarfi na to yaya ta maliku fa ta ridwanu ta inda na je buɗa min aljanna ba ɓata lokaci sai ce wallahi ba ni da iko a nan ma sai to kamar da ni yaro sai ce duk ya fi ƙarfi na ce to ni ina da wanda zai min nan duka ubangiji baraka wata ala da nake aiki duk ina da ikon min wa'annan ka rike namban wayanka ka rike kaza ɗinka ka riƙe kaza ɗinka na dogara da Allah daga nan ya sa kai ya fita da gidan gwamnati to kai ko ka ga ƙarya da gaskiya saboda haka nan wannan irin wannan imani iyaka na abudu wa iyaka na sta'in al-fatiha wa fi qawlihi jalla jalaluhu ينزل الملائكة بالروح min amrihi على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Allah ta'ala ce yunazzilul mala'ikata yana saukar da mala'iku bin ruhi da wahayi ma'ana wannan wahayi ruhi ne duk inda ake aka bi tsarin Allah za a rayu min amrihi daga umarninsa da haninsa alaman ya shawa kan wanda yake so daga cikin jakadunsa min ibadihi daga bayansa an anziru yi gargaɗe annahu la ilaha illa ana cewar ba wani abun bautawan gaskiya sai ni fattaku ku kiyaye ni ku yi abin da nace ku ba abin da yana hana wa'annan su ayoyi masu nuna lalle Allah kaɗai za a bautawa tilas a ji a daina tsoron kowa sai Allah kuma a tsaya lalle sai an bautawa Allah nan ba a masallaci kaɗai ba an bauta wa Allah a masallaci an bauta masa da watan azumi an bauta masa wurin aikin hajji tun daga tashi tsarin Allah ake bi haka ainihin a aikin gwamnati haka ainihin a kasuwanni haka a yanka fili haka nan a tsari hafta rabon kasa rabon filaye dole da tsarin Allah akai alhasabi misali mu yanzu zaka iske mutum da zai samu kaman kilomita 100 duk gonar shi ne in bai shekar nawa bai taba ta ba mai shiga kamin ko mutum ya shiga zai harbe shi musulunci ba haka ba ne ba in aka yanka ma wuri baka raya shi ba baɗi karɓewa za a yi a ba wani zai raya ya ga talaka suna mutuwa kai kaɗai ka kame wurin ya bin ya wuce ka ice wannan an hana mutum yiwuwa ice ka je ka faru ice wai sahara za ta to wacce sahara da ta zo ne saba mai da ita ba da na hankali ba sahara za ta zo saboda shi bai amfani da ice bai amfani da kananzir sai dai ga abinci kawai in ga dama abincin ma da kasan waje za a kawo masa can za a dafo a waje a kawo talaka kuwa bai da kuɗin kananzir sai dai ɗauki gatarin sai shiga dace itin da ya bushe ya saro ya kawo an ce a tabbal in an kama ka za ka ci ɗauri ana ma iya harbe ka talaka aiki sai talaka lamba ta hudu ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam labartawan jakadansa bidhalika da wannan fi qawlihi li mu'adh bin jabal ga zancensa ga mu'adh dan jabal radiyallahu anhu lamma ba'athahu ila al-yaman yayin da annabi ya tura shi zuwa yaman mu'adh bin jabal wanda ake cewa ainihin ranar tashin alkiyama Allah ta'ala zai tashe shi a gaban malamai tsakaninsu da malamai tankar iya kilomita guda tudunsa inda yake fifikonsa da malamai na sahabbai fa kilomita guda mu'azu na jabal mufakkir wanda yake duk kafa in ya daga in ya taka da sai ya yi tunani in ya kala taka sai ya yi tunani in ya sake taka sai ya yi tunani sai ya sako da kan bene ne yana tafiya ya taka daya baya magana an za ku ci kanku bai ce muku ran da kuka juyo kuka ce me meye kaza sannan ya dinga an taimu muku bayani yadda ya zauna da manzon Allah haka wanda suka gan shi suka siffata shi daga cikin karamominsa manzo Allah kafa saduwa da shi ce masa ina kwana lafiya ya gajiya ya halin kai tunna da imani dai a yau ke fata min irin imanin kama azu yake cewa wallahi ban taɓa ɗaga ƙafa ba sai na ɗauka ba za ta sauka ƙafa ba na ɗaga ƙafa na ɗauka Allah zai ɗauki raina kafin ta iso ƙasa an aji in na dago hagu kafin ta karfa na ɗauka Allah zai ɗauki raina sai aje ha in je inda zane haka nake tafiya da inda nake ka gane yaushe zai saba wa Allah to shi ne wanda manzon Allah ga irin mutanen da ake zaɓa su yi aiki kenan saboda haka na yake cewa falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah ta'ala ya zan farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi ainihin su kaɗaita Allah shi ka su kaɗaita Allah da bauta su san aikace-aikacen Allah su san sunayen Allah su san sufofin Allah su san Allah ne ikancanci a bauta masa zahiran wa da daga an yi haka suka san Allah ne da komai da kowa in an ba su umarni za su ne abin da ke karya mana da'awa inda muka je da sallah muke farawa har kafiran kasar nan da suka san mu da shi kenan ba su ce ka musulun da su ce wane ma mai sallah ne in kuka sadu kuka shirya kuka yi abin kila abotaka ku ta kai abotaka sai ce ai damu ni ubana ma mai sallah ne yanzu ni na bari saboda ba addini aka kai musu ba addini ne ya je a juye da ofa talibu wal mata faqid shay'in la yu'ti farko abin da ke a tsaya a tura mutane tauhidi wa fi qawlihi aidan don wannan shine tauhidin da aka turo annabawa da shi shekara sha uku manzo Allah yana karantar da shi duk mutumin da ya dafu da wannan babu wani abu da zai kaɗa masa ganye wa fi qawlihi aidan ya mu'az atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad ko ka san haƙƙin Allah akan bayi qala Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka sani ka duba da ke zane da manzon Allah ya san abubuwa bai san me sirrin wannan tambaya ba badala yake sallah azumi to da dinga canke canke yace kai Allah da manzonsa suka sani qala an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta mai shi kadai ka su tara shi da komai wa fi qawlihi li Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu idza sa'alta fas'alillah in zaka roƙo roƙi Allah sai kadai zai iya baka in zaka kai kukanka wallahi lazim kai wajen Allah idza shakauta ila ibn adama inna ma tashkur rahima ila alladhi la yarham in dai kukanka zaka yi wajen dan adam to kana kai kuka ne gidan mutuwa in ji bahaushe wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ka nemi Allah taimako wa fi qawlihi liman qala lahu a faɗinsa ga wanda yake masa ma sha Allah wa shi'ta abinda Allah abinda Allah ya manzon Allah da Allah na koya mutane ladabin magana saboda girman Allah ya wuce girma hadda za a jero wani mutum da shi wa fi qawlihi akhwafu ma akhafu alaykum ashirkul asghar ku duba wannan da sahabbai sai ke magana mafi tsoron abin da nake maku tsoro karamar shirka karamar shirka qalu wa ashirkul asghar me karamar shirka ya rasulullah wannan ya nuna musulmai za su yi wannan shirka ba kahirai can ba qala ar yin abu don a gani mutum yi abunsa don a gani ba zai ce kuma faga kuma shaidan ya sake labawa ta ciki sai ce to tun da ike haka ne ba zai yi abu don a gani ba sai dai na yin abu ma gaba daya wannan ba wasu kenan tun da ba zai yi don a gani ba sai koma ya daina yi duka shi bai yi don a ganin ba kuma ya daina yin duka gaba daya ruwa sun wanne ne a sharu min kuma me yi don a ganin ko wanda daina yi gaba daya kusan me yi don a ganin karamin mushrikin ya fi dama dama la'alla ya kokari ya bari ya saba da bayarwa wancan kwanan da ta yi bayarwa sai ya sake horar da kansa kan yi zan mai kyauta domin kyauta tana da wahala ko kuma ba da dukiya gina addinin Allah na da wahala ala sabili misali da za a aje misali a ce a aje drone muna son za a sai ainihin wata mota amma ga drone can a faɗo alherin motan kowa ije ya zuba nashi ina jin zai kai mamaki don dai kowa sai ya bi ta kusa drone ɗin da drone ɗin nan da naira biyar ɗin sa wani jefa kwandala wani jefa kaza harkan ta rasa mai dan ya gama da mutum ta rasa ta ina za a biyo ne a yaƙe shi ya shirya kayan faɗa ko ta ina to in ba za a yi dan a gani ba to ya hana aikin gaba ɗaya in dai aka wuce to shi kenan ba zai ba tun da dai ba a gan shi ba sai ya wuce يقول الله تعالى haka Allah Ta'ala zai faɗi bayanan tashin alƙiyama idan jazan nasu جاز a a'malihim in ya saka wa mutane da ayyukansu ka ɗauka karantarwa kai don a kai wa'azi don kai suna sun a kenan tun layin su ɗaya kai karantarwa ka tsaya ka sha yunwa ka sha kaza ka dage da kuɗi ba kuɗi kana ta kai kuɗi kake bayarwa haka mai kake duk da kana yi ne don a gani na'am ka koɗe ka ƙoƙe ranar tashin alkiyama haka Allah zai kirawo ka yace habu ire-iren ku za a tara ku a ce ku tafi ilal ladina kuntum tura'una wajen waɗanda kuke ƙoƙarin su son ayyukan ku fi duniya a duniya wanda ire-iren ku za a tara ku a ce to ku ti wajen waɗanda kuke so su son abin da kuke ina son sani ga su can su saka muku ba ku da sakamako a nan ta san tafi amma ba za ta tafi ba sai dai mutum ya tsaye fashe da kuka dole ce gashi ana ta ba mutane ana ta ba mutane sai kukan ai kun yi ne don a sani kun yi ne don a gani kuma an ganin ga wa'inda suka ganin can ku je su ziya ku in ma kun ci ladan ku a can duniya ko kuma ga su can suna da abin da su biya kun yanzu ya san mutum ba zai iya barin inda Allah ya ba sai dai fashe da kuka ya tsaya ya dinga rusa kuka me zai biyo baya zuhu ne sannan mutum ba zai iya barin wurin ba bayan zai zauna ya dinga birgima yana kuka daga nan sai ya dai a aiko da ya ce to ku kama shi wannan su daga nan za a haɗa mutum ankwa a wuce da shi wutan kuma ba wani ja masa bariya tana da babi iri ka yi abu don mutane ka bar abu saboda mutane tun da iriyari fanzuru hal ta ji duna inda min jaza ku diba ko za ku samu sakayya wurinsu la duniya ma ba za ka ba balle a layira وفي قوله أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه shin ba su halatta maku abinda Allah ya hana ku halatta shi ga ayar Allah ga hadisin Allah ya hana cakuɗa maza da mata sun halarta maku kun bi su haka wa yuharrimuna ma a ahallallahu suna hana abun da Allah ta'ala ya halarta shi Abin Allah ya halatta shi su kuma sun haramta shi Allah ya halatta misali aure tun daga shekara shida ko bakwai Aisha mata aure shekara shida ku kuma hukumominku sun haramta sai ta kai sha bakwai sha takwas ko kaga wannan haramta abin da Allah ya halatta fatu Ko kuka bi su kuma kuka haramta kuka ce sai ta gama sakandare sai ta gama jami'a ba ta balaga ba qala bala ce iya akan samu haka qala fatilka ibadatuhu ai shine bautan su su haramta muku abinda Allah su halatta muku abinda Allah ya hana ko halatta Allah ta'ala ya ce namiji ya fi mace الرجال قوامون على النساء suka ce muku ba haka ba gaskiya ne ba Allah ya faɗi namiji da mace daidai suke wani lokaci ma matar tafi namiji ko ka ce eh shi kenan yanzu kun bar na Allah kun bi nasu abubuwa dai ga sunan ba su duk inda ka fita duk yayin da ka kafa kunne irin abin da za ka ji kenan sai dai in baka san tsarin Allah ba za ga wannan kalma na fito dama karo take da aya kaza wacce kalma karo take da hadisi kaza wacce kalma karo take da kaza kaza wannan bugun kaza take wannan kaza ake nufi kuma dole haka za a tafi in kake ba haka ba su ce ba gida gidaje ne ibadatuhu ai wannan shine bautan. qalahu sallallahu alaihi wa sallam li adi bin hatim annabi ya faɗi wannan magana ne ga wani sahabinsa da ya musulunta adi dan hatim lamma qara'a qawluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun dau su da masu bautansu malamansu professors ɗinsu manya-manyan ainihin masana da katura da su da aka ɗauko tsofaffi ruhbanahum malaman su masu hudu baki la akan mimbarori wa'ancan sun rubuta tsari saɓanin alkur'ani su malaman kenan sun duba ingila sun duba amurka sun duba kudu sun duba arewa sun duba tsakiya sun duba addinai sun duba kaza sun tsara muku tsari su ko wa'ancan masu bauta sun ce a bi su hakan da aka yi ai bin Allah bin shugaba bin Allah ne ko da ku ya saba wa Allah ya saba manzon Allah a bi shi ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum al-aya fi jambinahum fi jambinahum arbaban iyayen gida min dunillah shi da abi sararar ice a ba su bauta musu shi ma abin da ya fahimta kamar yadda ka fahimta ne su ya ɗauka bauta sai ka ce ainihin al-ustazu akbar sani a ustazu liman ya hamidahu shi ka bauta malayi sai ka ce haka tukun in ya halatta ma abin da Allah ya haramta shi ka bi shi ka bauta masa in ya haramta abin da Allah ya halatta ka bi shi ka bauta masa ya zama ɗagutunka ya zama rabbunka kamar yadda fir'auna ya ce ana rabbukum lalla wala rububiyya ne ba uluhiyya ne ba sharrin wannan hatsarin wannan shirka akbaru min shirkat min shirkatu ainihin eh, mai take da suna kyalle khirqa التوبة آية تتلتين دقايا فقال عدي يا رسول الله لما نعبدهم شيني باشران كان أمسا أليس كذا أليس كذا إتي بلا أليس كذا أليس كذا إتي بلا فتلك إبادتكم lallai وفي قوله fi qawlihi haka a faɗin manzon Allah innahu la yastaghafu bi fa ba ka shiga wahala ka ce ya rasulallahi ba a neman agaji kamar misalin ba su ce ya muhammadu ka kula da ni cikin masoya ka fada ni duk wanda faɗi wannan magana zan mushriki annabi muhammadu bai da aljanna bai da wuta shi aikinsa isar da saƙo in ana illa nazirun mubin yake cewa mai gargadi ne bayanannen gargadi. baya agazawa saboda haka nan an la yustaghasu bi ita ko wanda zai ce ainihin da larabci ne ko da wannan misalin da hausa ne wa min judi ko kafin min judi ka ya akarma al-khalqi mali man aluzu bi siwa ka inda hudusil hadisil amami wajen yago ya sake tafka wata babbar shirkan wa min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami gaba ɗaya mai da manzon Allah shi ne Allah inda manzon Allah zai samu irin wa'annan baitocin hmm, uh, ya aka nama kalki malle ma a luzubi fiye yin halta mai zai sa ma ba zan nemi mafakanka ba maimakon ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in la ana altarjiwa ilai ne kai nake neman mafaka a gare ka kamar yadda wancan zindigi ke ce ya muhammadu ka kula da ni cikin masoya ka fada ni kaga Allah shi ne mukallibul kulubi amma shi a wurinsa muhammadu ne mukallibul qulub sannan yake cewa da ya tashi karawa ke shi ne wancan bai cewa min judika duniya kyautan ka ne wannan duniya kai kai sama kai kai kafa kai kai ruwa kai kai sanyi kai kai mutum kai kai komai duk abin da gane a duniya nan ni'imar na duniya naka ne sai duka duni wa zarrata da kishiyarta lahira ma ta kace aljanna da wuta wanda kake so ka sa a aljanna wanda kake so ka sa a wuta wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam daga iliminka ilmul lawhi mahfuz duk kayan ka ne walƙalami abinda alƙalami ke rubuta malaman tauhidi na cewa alƙalami ba wanda babu halittar da take a wurin alƙalami shi ke rubutu da kafa ba wanda ya san wurin sai dai Allah amma an ce na Muhammadu ne duka to ina na Allah sannan kuma ce kila ba ma ka dinga karanta wanda ma suka gane su ce ai luga ne ana faƙar yanzu zaka koyi luga da zagin manzon Allah duk su da aka rubuta na liga bara kuwa liga cikin zuba sai ka zagi manzon Allah wa inna ma yastaghasu billah ana neman agaji ne da Allah qalahu ya faɗi wannan magana ne ma qala ba'du sahaba yayin da sashen sabai suka ce qumu su bi rasulillah ku tashi mu nemi taimakon almanzon Allah min hadal munafiq daga wannan munafiki wanda lokacin yana rayuwa ne ina ga in ya mutu ai akhfar saboda dan a nuna musu limunafiqin kana yubihim wani munafiki ne ke cutar da su a lokacin manzon Allah na isa kama shi amma ya koya musu a a hakku ne na agaji da ni wa fi qawlihi man halafa bi ghayri Allah faqad ashraka duk wanda ya rantsa da wani Allah haƙiƙa yayi shirka wa fi qawlihi inna ruqa wat tama'ima wat tiwilata شرك إن الرقى للي رقية رقية شركا إلا أنا ما لما أنفع موصو حديثي أنا أقول حديث لك إذا اشتكى رقاه جبريل يقول أرقيك الله يشفيك من كل داء يأتيك أو يؤذيك أو كما قال wannan ruqiyya in ya zama da sunan Allah ne ya halatta in ya zama da sunan aljanu ne ko da sunan shehi ko da sunan itaciya ko da sunan gari ko da sunan wani rafi wannan shirka ne amma tama'in an hada duka tama'in abdullahi bin mas'ud da irin su ibrahim naka'i da sauran wanda suna cewa tama'in ko da na alkur'ani shirka ne ballantana ittifakan kowa da kowa buru irin abun da ake cewa nan busu yanzu abun ya sake kwabewa ya taɓe za ga mutum ana zagin laya ya ƙara da Allah ya isa ya gabbara nan kuwa kinjinsa in ka taɓa sai ka samu laya gidansa in ka je da zaka tona ba zai yadda a tattauna gidan shi ba ina nan tsohon gaba Allahu akbar wanda suka kwance blok din eh, santara da ta kone suna cewa ɗaiɗai rumfar da za su je su fasa blok din ba su tabda layu da burayi ba ɗaiɗai rumfar wanda suka yi aikin suna nan cikin mumma ga kaddarawa za a bin ɗin su da iya inda suka saya blok inda suka saya da inda suka je kwanciya sai sun samu layu tabbata kai zan ba tama'in shirkun kaga za a iya tafi da wa'in nan. to maza sun kasance haka ina mata ina tsofaffi in ka je gidan boka wanda ke ce ba ma wani bokancin kirki ya wallahi malam kai zaka ji kunya dole kunya ta kama ka don sai ka ga wani mutumin da bai kamata ka gan akwai wanda je gidan wani boka dawaye na yazo ne mai fashe min da kuka dan Allah ka je ka samu wani ka isa ke zuwa dan lalace kan zai samu aiki kira su zo su zauna su karanta masa Qur'ani shi bai iya karatun Qur'ani kuma yana daga cikin wanda ke nuna a duniya a duniyar Kaduna shi bai ma iya bokancin ba a dan lalacewa kuma yana yaran boka shi bokan zai je ga manyan alhazai manyan kibaru shakfiya ce in ya kakkarɓe gama musu ƙarin da zai gama musu su kuma zan nan suna rauni ya sun sau nawa za a yi sau arba'in sun zauna su kanta sau arba'in a ɗan ɗan fara musu shi kuma shi ke shi ya yi wasuri da alhazan sai dai alhazin da bai da malami irin wannan malamin na tsafi doka su za su za su zo ainihin su samu musu aikin su aikata aikin sharrin bai tsaya a nan ba yanzu har makarantun islamiyya ake bi yan yaran da ake karantarwa matan da ake karantarwa duk ana bi ana abin nan ta so can za a ba boka aiki sai ya laɓaɓo ya samu hidima hasta malam ya gaji lafiya ka daga wata sadaka nan aka samu dubu biyar um, a samu a ɗan rabawa yara su sauke ƙur'ani ko su yi mana yasin kaman kafa ɗari haka dubu biyar ce to shi kenan sai ya samu kila ya sauke dubu hudu ya je to ga dubu ɗaya ni dai ba na so ana so a karanta ya sun kafa kafa kafa yanzu na araba nan ta ce sa su tayi da ɗari ɗarin su ya ware wasu mutum goma ko da yake ku ne masu hankali ko ne wa'inda za su yi sauka saboda ka nan ku zauna saboda ka naira ɗari ɗari ce ku yaro ya da ba ga naira ɗari ba aru a za sun je ka boka. kai baka ka sanya aka yi ba ba mamaki wani aka kashe ba mamaki wani arzikin wani aka danne ba mamaki wani aka je wani fafadi suka je suka kulla kai ka zo ka kanta ƙwararren su ko kanta ƙwararren ba su iya ba shi bokan in yi da fiskanci za a gano ban iya karatun ƙur'ani ba sai ce to ka san wannan ƙur'anin ba kowa zai karanta shi ba sai yaran da bai balaga ba ya fiskanci shi bai iya ba kenan ya fa je samu yara yaran da bai balaga ban da ya su karanta saboda wayo kala dai a yi ma wayo kuma a ci gaba da yi ma wayo ba iyaka ko da muka kai ka ce ban da ba don mun zan Allah ya kace mutanen nan ma kai wanda ma a dinga yi musa kada ya fi alheri to amma abin bakin ciki mun zan Allah ne wattiwala da farin jini tiwala kenan so yadda mace wajen mijinta so yadda miji wurin matan ba shi ne fadin gudu gada ba inda mata ke kashi ta yi masa sharri ta yi masa kage ta yi masa kaharu ta ci mutuncinsa kuma ta zo ta zauna ta ce lalle dole ya yi ta ya za a yi haka mutum ma karya a nan ya cuce ka ta can ya yanke ka ta nan ya gunduma ma za ta nan ba ka yi masa komai sannan kuma ka ce wai dole iso ka ya zai boka zai wahala to saboda nan sai gidan boka yi ta tashi ba kwanan ba gadan ba abin da take samu kuma ƙarshe a karkata a wartake ta gida da'a da'a ba ta ba da abubuwa ya ba ta ba da shi saboda haka nan farin jini ka yi abin da Allah ishe ka bar abin da Allah ya hana hadisi ne ba kagi ba wani ne zai tambayi manzon Allah ka gaya min abin ainihin idan na shi Allah zai so ni ka gaya min abin da in na shi mutane za su so ni sai annabi ce masa mm, izhad fi duniya ya Allah ka guji duniya Allah zai so ka ka ɗauke ta ka wartakar da ita ka jefar da ita Allah zai soka izhad fi ma inda nas yuhibbaka nas ka rabu da abun hannun mutane mutane ya su ka ba sai ka jirgin boka ba watila shirkun kawai ta'ala da halittawa da azurtawa da gudanarwa da tafiyarwa gudanar da mulki yujibu ibadatuhu wahdahu wannan na wajabtar da bautata masa shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya fi shi cikin komai min ha daga wannan bauta na biyu jami'ul makhluqati marbubatul lahu ta'ala dukkan halittu gaba ɗaya renon Allah ne tabaraka wa ta'ala shi ya rene su shi ya girmama su shi ya wadata su shi ya haɓaka su muftaqiratun ilaihi mabukata ne zuwa gare shi falam yasluh shay'un minha an yakuna ilahan falam yasluh shay'un wani abu minha daga cikin bayi bai kyautatuwa an yakuna ilahan ya zama abun bauta yu'badu ma'ahu da zabota masa tare da Allah ta'ala tunda dai mabukata ne duka Allahu huwal ghani da uku kaunu man du'a أو يستغاث به أو يستعاذ لا يملك أن يعطي أن أن يعطي أو يغيث أو يعيد من شيء يوجب بطلان دعائه kawai manya wanda ake bautawan ake kira aw yustaghasu bihi ko ake neman agajinsa aw yusta'azu ko ake neman tsaronsa la yamliku an yu'tiya bai da ikon bayarwa aw yughitha ko ainihin ya agaza aw yu'azziba aw yu'iza ko ya tsare min shay'in na komai yujibu butulana du'a'ihi na wajabtar da bacin bautata masa bautansa ta zama batatta aw al-istighafatu bi ko ma agajansa tunda bai da komai aw an lahu ko yin alwashi gare shi أو الاعتماد كودو قالوا والتوكل عليه لتوكلي أكثر السلام عليكم ba Allah yana son ma'anar wannan يؤمن المسلم بالألوهية الله تعالى مسلمين جسكتد bautatarwan Allah tabaraka wa ta'ala ga mutanen farko da mutanen ƙarshe kamar yadda nake ne uluhiyya da ibada da uluhiyya duk ɗaya ne duk tauhid tauhidul uluhiyya shine tauhidul ibada in an ce ibada an jingina tauhidin zuwa ga bayi masu bauta aikin su idan aka ce uluhiyya an jingina shi ne zuwa ga Allah bautatarwa kasan Allah shi ke bautatarwa bautatarwa ga mutanen farko da mutanen ƙarshe yake assalamu alaikum malam ya kasance a makarantar mu in za a yi jarabawar su ta aike sai a kirawo su don su sauki alkur'ani domin neman Allah ya ba da sa'ar jarabawar kamar irin jarabawar neko da waye malam ne hukuncin wannan gaskiya bid'a ne ba sunna ne ba wannan wata al'ada ce da ake yin ta kuma ta taso ne daga inda ta wata rana wasu an ce muku a haɗa kuɗi a yanka ina jin har kasuwa ma an taɓa kasuwa in kasuwa ta tsaya akan haɗa akan bi rumfa rumfa ko yawa sai a bi rumfa eh? yawa tara kuɗi a karanta ƙurani ko a samu ciniki rumfa rumfa za a ce kuma ya sun da suke aikatawa ƙarshen ajiya abin nan to wannan duk zai ɗaya ce ya yi saboda haka na wannan ne wannan gaskiya ba sunna ce ta manzon Allah ba sunna ta manzon Allah sai ka za na ladina ja'adu fina lanahdiyannahum subulana ka tsaya kai karatu kai karatu kai karatu da daddare kai na su da biyu ka ce Allah ka taimake ni in ka tashi shiga ainihin mujarrabawa ba da shi in ka ce Allahumma adkhilni kala sidikin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li ladin ka ɗauki alƙalamin ka kana ya hayu ya mu bi rahmatika Ka kai kada ka yi aga zamin saboda nan wannan shi da amma a ta kura ne ko a yanka rago da da yan kasuwa kan yi da yadda ainihin suwa ne kai da duka za mu ce ta duk ɗaya ne iyayen su ne suke haka a kasuwa su ma suka ga haka suka koma kuma makanta suke yin haka na'am na'am gaskiya bai halatta ba domin mutum ya daidaita Allah da manzon Allah ba a magiya da manzon Allah cewa aka ce wa man sa'alakum billahi fa'atuhu ko ba a ce wa man sa'alakum billahi wa rasulihi fa'atuhu duk wanda ya ku don Allah ku bashi duk wanda ya neme ku tsari don Allah ku tsare shi hatta akwai wani dan wai takaddumi wai sai a ce don Allah don son annabi ka ce don Allah don son annabi ba bai halatta ba a wajen magiya za ka iya roƙon Allah dai da son annabi amma ba ka iya haɗa mutane da son annabi kai musu magiya da shi domin son annabi ibada ne yana babin tawassuli za ka iya cewa ya Allah don son da nake wa manzonka kai kafa ni in so shi ni kuma gani ina son shi kai kuma kafan zuciya ta ina son shi Allah ka yi min kaza kaga in kai karya nan Allah ya sani amma ba ka haɗa mutane ka ce don Allah don son annabi ai kaza ya za mu mu san wannan wannan bai halatta ba ka alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وصل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to wani zafi ga makiya don haka duk sanda duk mutumin da kaji yana ɗiban kayan Allah yana bayarwa tun a nan duniya wallahi bai san Allah ba annabi Musa imamu hakim ya ruwaito hadisin shi sahihi annabi Yusuf a zamanin shi da ya zo rasuwa ya ce in ya rasu ran da duk za a bar garin Masar to dangin shi banu Isra'ila su je su haƙe kabarin shi su tafi da gawar shi sai zan zamanin annabi Musa banu Isra'ila za su yi gudun hijira annabi Musa ya ce jama'a kun san akwai wasiya da kunne ya girmi kaka a cikin mu Yusuf ya ce ran da zamu bar garin nan aje a dauke kabarin shi mu ba mu san da kabarin shi yake ba ko akwai wanda ya sani wata tsohuwa ta ce ta sani to inna ai sai ki nuna mana ta ce a ni kam sai an bani aljanna annabi Musa ya ce anya dattijuwa aljanna ba ta bace in za ki nuna mana fi sabilillah ki nuna mana in ko ba haka mun ci gaba da cigiya ta ce ta ba za ta nuna ba nan da nan sai Allah ya mishi wahayi ya ce kai mata albashir ka ce an bata sai annabi Musa ya ce to me abin ya ce ya baki ku duba annabi Musa bai isa ya kyautar da aljanna ba amma wallahi a ƙasar nan Najeriya ana sai da aljanna mabudi zaka gani zabjeje wai mutum an bashi mabudin aljanna saboda rashin hankali ko a christianity ba a haka ko a christianity da suka fi kowa cin falala ta banza wallahi ba sa sai da mabudin aljannatin a duniya sai ga wani zindikin sufi a cikin littafin shi mai suna fatihul maula ya rubuta wannan littafi kamar shekaru talatin da suka wuce da hausa rubuta hausar boko wai yana yaban si da abdulkadiri daga cikin abubuwan da yake cewa abin da alauhi an ka saka yana kallonsa shehu duka kaɗan yake ba kaɗan yake shehu babu ya shi wali yake shehu ko a ina da waka ce waka sai ke cewa idan ka tashi kai magana kana a ka ko katsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina wa in kana kano ko kana katsina shi kuma yana bagadad iraq to duk abin da kake yana ganin ka shehu sida abdulkadiri to da tafiya sai tafiya sai ya ce ba don kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadir wai shi da abdulkadir kunya Allah kawai yake ba don haka ba zai zo da aljanna a sauke ta a ta shiga tun anan amma yana ɗan jin kunya ne kawai shi yasa dan tsaya amma ya isa fathul maula fi zikri sayyidi abdulkadir sunan littafin kenan da abdulkadiri mu ba mu faɗin komai akan shi sai alheri domin malamin sunna ne ƙarerai ne aka ɗiba aka kara mishi ka je ka karanta tarihin shi a cikin littafin albidayat wa nihaya ta alhafiz ibn kathir da littafin sayru alamin nubala ta al zahabi sai da abdul mutumin kirki amma dama malam bakar gumi a cikin tafsirin shi yake cewa mutanen banza in suka tashi suna son su ci abinci sai su ɗauko sunan mutumin kirki da ya rasu ko sunan wani mala'ika ko wani aljani sai su aje domin ba yadda zai iya karyatawa Allah ya kiyaye to malam da yake cewa tauhidi nau'i biyu ne akwai tauhidi da ke karantar da kai ka san Allah sannan ka tabbatar wa da Allah duk mukamin da ya cancance shi wa huwa rububiya wal asma'i was sifat wannan shine tauhidin rububiyya tauhidin da ke tabbatar maka da cewa kasan san fa Allah shine rabu shi ya halitta shi yake komai ka san Allah na da sunaye da siffofi waɗanda ba wanda ke da irinsu to a nan me ake nufi da tauhidin rububiya da irin waɗannan zindikai suke musu ai rububiya daga rabbu ce ubangiji mai reno mai halitta abin da ake so da kai shine ka san Allah shi ya halitta a cikin halittar nan da ya bai da abokin tarayya ba wani injiniya da ya taimaka wa Allah ba wani kantiti surveyor da ya baiwa Allah shawarar cewa sai an hada kaza da kaza sai an kawo kaza da kaza kaza buhu kaza babu babu wasu consultants da suka shawarci Allah Allah shi kadai ya halitta to in ka gane wannan sai a ce ka samu tauhidin rububiyya amma har yanzu fa baka zama musulmi ba dan yadda da cewa Allah shi ne mahalicci wannan fa bai isa musulantar da kai ba domin kafiran maka sun yadda da wannan da za ka tambaye su waye halicci kaza za su ce Allah da ashe wannan bai isa ya musuluntar da mutum to wannan shine kuskuren da aka yi a ƙasar nan tamu a shekarun baya in ka ji za a ce za a karantar da kai tauhidi sai a je a buɗe la ina ma'analla la halika ba mahalicci sai Allah wala razika ba mai azarta sai Allah wala ma'abuda ba abun bauta bi haƙƙin da gaskiya illa huwa face shi rabbul ibadi ubangiji mu bayi masu kamanni banban yanzu don Allah nan an bambance maka shirya da bata ba bambance maka ba to wannan tauhidin gaba ɗaya har ka gama shi ba za ka san Allah ba mun gane wannan da kyau to babu shakka abin da tauhidin rububiya ke karantar da kai ka san Allah ka san ayyukan shi ka tabbatar mai da waɗannan ayyuka shi kaɗai ne to fir'auna sai ya ɗan ta kifancin da kowa bai taba yi ba sai ya ce ana rabbukumul a'la shi ba da awar rububiyar kaɗai ya ba yayi da awar shine rabbu ɗin al'ala bayan shi babu wani to daga ran nan Allah bai bar shi ba sannan wa tauhidin fi talabi wal qasdi da kuma tauhidin da ake neman ka tabbatarwa da Allah ibada kuma ka nufe shi da ibada wa huwa tauhidul ilahiyya wal ibada shine tauhidin da tabbatar wa da Allah tunda shi kadai ya halitta to shi kadai ya cancanta da bauta mishi zama mun gane wannan da kyau ko to ma'anar wannan littafi kenan abin da zai karantar da mu kenan littafi ne na tsantsar tauhidi ya za ka ka gyara imanin ka ka zama tsantsar musulmi domin tauhidi shine abin da zaka shiga musulunci da shi shine abin da zaka kafirce ka fita musulunci shine zaka zo mutuwa ka cika da shi Allah ya saurare ka a ranar alkiyama don wani saurayi bai taɓa musulunci ba tun da yake ba yahude ne yana house boy a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama boy boy ba shi da lafiya kwana biyu annabi bai gan shi ya zo aiki ba annabi ya tambaya aka ce ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ziyarce shi da shi da sahabbai annabi ya ce to kai ka musulunta mana yaro ya daga kai kalli mahaifin shi sai uban ya ce atai abal kafin ya ce kai ta'a ga baban kafin don duk sun san cewa gaskiya ce harkar amma hasada ta hana su bi to yanzu kai tun za zaka tafi ga Allah gwamma ka kinsa don haka ya ce ka musulunta ya musulunta yana musulunta sai ya mutu annabi ya miƙe yana cewa aje a nemo jama'a yi mai sallah